Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel namu mai albarka mai suna kundin labarai a da wannan bidiyo za ku ji mu ɗauke da wani gagarumin al'amari wanda imam Dr. Idris Abdulaziz shi ya bayyana ta jiya yayin da yake ƙaddamar da karatu inda ya bayyana cewa fa kotu ta sake aiko mishi takardan ci game da wannan na shi da ya faru na inda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wanda dai dukkan mai sauraro dai muna fatan ya riga ya san da wannan matsala wanda ita ne ma ta sanadiyyar shari'a da aka yi da shi a baya har sau biyu wanda a wannan karo ma haka aka kara turo mishi da wannan takarda wanda ake bayyana mishi cewa za a yi shari'a biyar ga watan Januwari da za mu shiga na wannan shekarar wanda ba tare ta lokaci ba a yanzu haka a cikin wannan shiri za mu sada ku da cikakken bidiyon malam yayin da yake bayyana wannan lamari kana kuma za mu sada ku da wani bidiyon nashi yayin da yake bayyana cewa fa nan gani nan bari cewa ba wanda ya isa kuma bayan da za a yi da shi gaskiya ne dai zai ci gaba da faɗinta haka ma aka ma annabi Musa ya haka ma Fir'auna ya ma annabi Musa kuma ba shi ya hana ɗaukar kalmar Allah ba kuma menene ma dai sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin ku ji daga bakin shi to mai sauraro ga da bidiyon nashi kamar haka ya sauraro lafiya kai wannan samacin da aka kawo mun yau da hannun kungiya a ciki suka kai gwamnan suka baro ko ba kai suka yi baro ba kuma wallahi wannan fadan ba zai ci nasara ba aikin banza yake yi wallahi tallahi na rantsuwa ba zai ci nasara ba yana wahalar da kansa ne kawai nan gani nan bari yana wahalar da kansa ne wallahi wannan shine na ga mu kawai yana wahalar da kansa ne abin ya fi karfinsa amma ya ƙi hakura. akan magana iyaka na bidu wai iyaka na yau haka sake kawo musammaci <laughs> a'a ni abin ya ban mamaki kes din fa da mun yi afil yana Jos fa shekaran jiya jiya din rana Alhamis nan aka kai sammat aka kai wa Attorney General aka kai police commissioner aka kai mu alƙalin aka mai shekaran jiya na ba a Jos an kuma za rana ranar 8 ga watan February kuma yau suka kawo mini wai ana nema na ran uku case daya eh, kotu biyu da ta appeal da ta karamar kotu karamar kotu ne ba ba ma ta high court ba wannan alƙali wannan alƙali ya san me yake yi ba za ka mutunta kotu a appeal ba ta ma fi karfin state high court ba court a appeal ne fa case din anan yake kuma shekaran jiya na kai mu son daga can cewa za a saurari kes ɗina ranar takwas ga february kuma yau ka kawo mana son maci yana da hankali wani ya san me yake yi to amma ci gaba a ni babba maka da son maci A ai ba ma sa hannu ai ba ma hukaci ba ne ai ba ma sa hannu ba ai ban sa ba su tabbatar da cewa ba zan je ba wallahi ba zan je ba amin ya ga ka turo yan sanda zo su dauke ni abun hauka ne ko ta ba abin tejos ko na abin da duk arewacin da an sa rana na farko da muka yi na farko tukuna an sa ranar da a sauraro sai magana abin afil din nan ya taso na yan siyasa sai aka tura alƙalan Lagos sai zan tura ranar ta zo ba a shiga ba to yanzu sun sun gama kes sun ba mu rana da a shiga kuma ku sake aiko mun yau kuma an yi an kai an yi service ɗinku kes ɗaya ko biyu za a lokaci guda ai sai ku saurare mu in an gama da jos aka bugo kes ɗin ya ku zo ku ci gaba amma me haka me haka dan kawai kina kara aiki ma wannan siyasa kuma ka san wani kamun da Allah ya musu billahi allazi la ilaha illa huwa ga ina bakon wunti yake ga bakon wunti ban gaya muku ba yi an sa rana ɗaiɗaiɗaiɗai guda shida sai an sa ranan sai Allah ya kawo wani abu zaman bai yiwu ba duk wani bai zama su darasi ba saushe da aka saka su su saka da kansu su kawo mun san mai sa a ce da a misali a ce tun watan nawa ne ma da aka fara wannan sake-saken ya kai wata shida sai an sa kaman biyar ga wata sai ranan ta zo ko za a tafi wani strike sai zanto bai biyu ba aka saki sakawa ya zo ranar strike din ya zo bai yi ba aka saki sakawa ya zo first october bai yi ba haka aka dinga sakawa sai an saka sai Allah ya kawo cikas amma da ke da kiki ne alƙalin har yanzu bai koyi darsi ya ce san ce muna tare da Allah ba shi bai sani ba sau shida suna sakawa sai Allah ya kawo cikas zama ma ba da yi ba amma har yanzu kuma yana na da sammaci wallahi zaka ga karshen ka bi izinin Allah ku yi addu'a Allah ya mana maganin sa amin yawa ku yi mana ku yi addu'a Allah ya mana maganin sa Allah ya karya ka turaki yawa Allah ya karya ka daga tushe yawa kun ji bayan Allah nan yace idan kun kai goshi kun yi sujjada ku yi addu'a don manzo Allah yace aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid kafi kusa da Allah lokacin da kuke sujjada ku yi addu'a yana yana yana neman kadi kada Allah ya bashi kada Allah ya bashi in kuma Allah ya jarrabe mu ya bashi to Allah ya jarrabe shi in ka tsira daga nan baka tsira ba in ma aka bashi to Allah ya jarrabe shi amma mu muna fata kada ma Allah ya bashi kadin kada Allah ya bashi To mai sauraro kamar da dai muka muku alƙawarin sada ku da wani bidiyon nashi yayin da yake ƙara bayyana cewa fa ba zai daina ba kuma ma duk wanda ke ƙoƙarin hana shi ya sani cewa ba zai hana ba to shi ma dai gadai bidiyon nashi kamar haka yayin da yake wannan magana musamman ma zuwa ga gwamnan jihar nasu hauren bauchi ga dai bidiyon shi ma kamar haka idan har wani ne zuwan ka na farko nan channel mu sai ka daure da dana alamun subscribe tare da alamun kara domin cika da samun ingantattun labaran mu da a karanta tarihi mana fir'auna ya ci nasara kan annabi musa namrud ya ci nasara akan kan annabi ibrahim mushrikan maka sun ci nasara akan manzon Allah to waye kuma ni ne ci nasara kaina in in kan da ƙarya muke yi wannan ta zo shekara kusan 35 ko 40 da wannan da'awar gwamnan soja ma na soja ya yi fada da wannan da'awar ya batta gwamnan soja ma ya fada da wannan da'awar shi ya hana ma ya hana mu gina masallaci gwamnan sojan yau ina yake yana cikin ƙasa ya mutu kuma an gina masallacin to sai yaya bale dan siyasa shekara hudu a ɗauka ma ya zarce ce shekara hudu ne a ɗauka ya zarce zuwa shekara hudu ba zai gama ba buhari bai gama ba shekara takwas bai tafi ba isa igure bai gama shekara takwas ba ma'azu bai gama shekara takwas ba Aikin banza Aikin banza aikin banza aikin banza aikin banza kujeran aski kujeran aski amma wallahi mu dai har zuriyan ka ba dai sai tsaya siyasa mu mu shi har zuriyan ka duk zuriyan ka dai ya tsaya siyasa sai mun yake shi ka san da haka wannan ba boye boyo ka san ni fada na bata karewa wallahi ko dan ka ya tsaya wallahi mun yake shi indiya siyasan bauchi ne ai ba dai tuba wani ai ba ne tuba bane ai wanda ya san Allah shi yake tuba Allah sawwaka me naga kana daga hannu can waye mai tambaya kuma wa alaikum salam bismillah to je ka muna jin ka a'a wannan makircin a'a ai ya ma faɗa a wajen taron su na izala ai ya faɗa ai ka san shi duk abin da zai yi sai mala'iku sun murɗi sa ya faɗa wancan ma daure ne da aka yi aka yi ni kurkuku sai da ya faɗa ranar sallah da sarkin bocce je ya ce akwai wani malami wanda yake ta da fitina abin da ya faɗa kenan yace muna shawartan alƙalai za su ba mu shawara za mu ɗauki mataki aka yi faɗa bayan nan ne aka zo a kama ni na sani to wannan matarsa na izala ya faɗa yace shugaban izala yace Zubairu Madaki kana san kai da ya ba mu da matsala da kai amma ni ina mu muna da yi da wanda yake raba kan jama'a ne mai zagin malamai mai zagin shugabanni akan minbari ai ya faɗa mun ji ko bai faɗa ba to wannan shine sakamakon kuma wallahi ba za ka ci nasara ba kaura Allah ba za ka ci nasara ba Allah ba za ka ci ka yi aikin banza Allah ba za ka ci nasara ba yadda ka gan mu haka da ka bar mu insha Allah yawa in kuma ka ce za ka kashe ni mu mutuwan kasko da kai wallahi mutuwan kasko da ni. wallahi ba kai saka kashe ni ka ci gaba da rayuwa ba hoci. wallahi ba kai saba wannan ina maka albishir ne in ka kashe ni ka mutu wannan shine gaskiyar magana wallahi in ka kashe ni da kashe ni ranar da ka mutu wannan shine wallahi da ka mutu da kashe ni wannan shine ba wani boyo boyo kawai ka sani yawa ba wani boye boye ai iyakar ta kawai kace kashe ni to ran da kashe ni insha Allah kai ma za ka mutu wannan shine kawai ka sani yawa bi iznillahi bi iznillahi ai abin da kai da sayyidun jubairi kenan da da da hajjaj hajjaj ya kashe malamai da yawa sai da ya zo kansa idin sai ibn jubairi ce to da kaina ba ka saki kashe wani yace wallahi da kaina ba ka saki kashe wani kuma duk da haka dan taurin zuciya sai da hajjaj ya kashe sayyidun jubairi yana kashe shi sati guda sai ibn jibar ya mutu abin hajar ya mutu Allah ya sa masa cuta lamisasa ya rube yana wari ƴaƴansa sai guje shi mata sai guje shi kai ya mutu yana wari cikin daki Allah ya kama shi to kai ma muna maka albishir saboda mun sa akwai masu zuga ka a gefe yawa ana zuga ka a gefe mun sani akwai masu zuga ka malaman bid'a da malaman kungiya suna zuga ka wallahi wannan da'awan ta fi karfin ka wallahi in kai wasa ita ce karshen ka wallahi wallahi kai kai hatara mun karanta maka kalla kalla kalla kalla ka kiji kalla kalla kalla ka kiji to zaka ji insha Allah zaka ji bi Allah amma yanzu da farko mun fara addu'a mun fara addu'a Allah ya mana maganin ka amin malam ci gaba muna jin malam eh dan kungiyar ne To mai sauraro duka-duka dai ana muka kawo ƙarshen wannan shiri amma za mu yi amfani da wannan lokaci ko kuma ce wannan dama da mu Allah da ya kara malam da dukkan wanda ke nufin shi da sharri. Muna roƙon Allah da ya samar mishi da mashi ta game da wannan jarabawa da yake ciki. Kana kuma muna nan muna jiran ra'ayinku kan wannan abu da ike faruwa kuma ba za mu gaji da cewa ba idan har wannan ne zuwanka na farko wannan channel sai ka danna alaman subscribe tare da alaman kararrawa domin ka cika da samun ingantattu tare da sahihan labaranmu a duk lokacin da muka daura mun gode da sauraro mu yi lafiya mai sauraro